go بما فيه بما فيه صلاح معاشره علم أقل من كان علمه بما فيه صلاح معاشره ومعاده في سنة كذا معنى يفتو ومنع عنه علم ما لا حاجة له فأكا أنا مطا علم كمن دلو دلو an ka lura mafi yanki za ka gura ne ya taso butura ya yi butura iya amfani da garin kuma ka rubuta haka ce za ka ji shi ka wani zama yana ce sahabi ya ce kaza kaza kaza kaza kaza kaza ka ce isa ka gane da waye to man ga masu masu na amfani da masu ba dai yadda sahabi ne ka yi da kaza mai din shi kenan amma in ba ka yadda sahabi ne faɗi wannan magana ba to shi ne sai ka nemi kan ya ce maka eh wane ne wane ne wane ne amma haka yadda kawai ya aiki da wanda ke a ce kana neman tarihin kaza a wace shekara aka yi ko ko a a wace kabila ce a in dai musulmi ne na zonka da kabila ce wannan kaje ka sanar kabila ce ka sanar mai ne ba ka danga lokaci ne sai akwai wata kabila da aka ce ta kai ce ba ka musulunta ba duk wanda kabila musulmi ne an ka samu musulmi musulmi ne mutumin cikin ne musulmi ne ya gama ta hannun a kan amfani ne ne ka fanke ne ba duk abin da ba zai maka amfani ba to bai maka Allah ma ya hana maka shi a kaga tana kawo mana labarin ka ta Qur'ani ba ba mu labarin ke ne ba ba ba mu labarin suwane ne ba ba ba mu labarin sai a ko abin da zai mana amfani sai a faɗa mai saboda abin da yawa kan mu zauna muna kuduru shine wa mana anhu ilma ma la hajata lahu bihi wannan bai maka magana bai maka ci ba ka gane a wa jahaluhu bihi la yadurru wa ilmu ilmuhu bihi la yantafi'u bihi kin fa an ta'ala ikama yanzu ba wata wata tsarkul ilmi hanyoyin ilimi bisanihi hanyoyin ilimin sanin mahalicci fitariyatun zaruriyya هذا أكبر أما للسنة دون نسوء في شرين في شرين هو يعني أن يمكن أدونا أن قربا سينا أن يا خافا وأن يا خان الله كل مولود يولد على الإسلام جو يا من لا تقصد كايسي أين تأتي يا خان الله يا خان الله سيدي بزيجة تفصيل لا دلوات الحوار أما يا خان أبو مالكي fikiriyatun san kuma dole ne yadda kafin don kwaci a tare da kai to haka sanin Allah ya zama dole a ga wanda bai san Allah ba ba ha'imu ne da shi da jakin gidan su daidai suke kila ma kwanza jakin gida yana da nasa bangaren da aka halitta shi da shi ka dobe tsuntsaye in sa ka ce aka ce kala ulayi kal'an'am da da ke zana a ballo min al'anami ku duba da muka ɗauko al'amu ku dubi da aka ɗauko tururuwa ana magana da ta ne mata dini da ka zo ka tafi maka aiki ka duba tururuwa in wani karya cikin su kasu shi dubi zuma al'amu ne da dubi zuma ita kuma duk wani wanda mai yake da suna malar amfani kashe shirki duk wanda ke farautarau bai da kaza bai da kaza a gida bai da amfani a wannan bai da amfani bai da gidan kansa bai ne da kafe da yake zuma kan da yake Har suka kawo wani magana ya ce kan zo da kuje kake tsiri amma titi kan da bai yi mutu sannan ya zo da gogo kan rau rau wanda bai amfani da shi ba ba zai dauka yi kuma zo ka bi yi kawai أقول له حسن ذكي يبقى أوبريشن وإن لم تبقى في سطور وفق بعض زوما فأنت عايز أن تبقى مسجد ليس بقطبة وصنع أنا كمان أقوم أبي العلم. أما هنا نفعله لله نعلم العالم وأنا فيها بها تحقيقة تجي تدوبه تدوبه من لا أنقوه ke tarbiyyar yanki ka dubi yadda zaki eh, zakanya lagu a sake tarbiyyar kan ruwa daga kuda ta ɗauke ta fi sai ta kudu ta hita ta ɗauke ta fi ta kudu ta hita amma na tsotso ya fi ban mamaki ba ta da dubi in aka ce ya rika ya kalla ya rika kan zai ta gida ta fi ta da ta fi ne hmm, kawai ta wancan alaɓa sai a taru da shi abun nan dangi su taru sai a tashi zama hir shi ma ya gani shi ma ya tafi haka haka ya faɗo cikin zanen na Allah wa adam kurci ya ce gida Allah wa yaran gida ba haka don za a zama can na kan yi shigo nan haka faka faka faka faka sai sai sai sai sai zai raga kowa ba ta fi wa irin nan sai dai kan وكذا وانا انعامهم في وصول بل هم اضل من الحساب يبتدي أن بيكا متى اشي وذاك سمع على في دينه ضروريا ليس في العلوم اجل منها باب ونعب علمي بيت جرمان حاجة سمع الله ajala wa a da ba yi kuwa ajal ne Wata din ne kawai ba wani yawan da zai da ta fi lolo mai ajallo min almin ma'arifatin lahi wa kullu ma tawjilla bihi duk abun da kai hujja da shi ala sadiqi fa ilmu bi wujudi azhar duk abun da ake hujja da shi to ilimi an samuwa fa ya fi bayyana min dalalati kawai da akwai Allah ya fi da ba ka الرسل لأمم عبد الله شكوا فاطر السماوات والأرض عجيب أمره ما يرضى قدره ينزو الله الله فاطر السماوات والأرض وانا كذا دولة يوجد في الأسفل

muhatabata man la yanbaghi wanda bai kamata ba anin an yakhsura kullahu ma fi ma fi wujudillahi subhanahu anin takku ma fi wujudillahi amma daga wajen samuwan Allah tabaraka wa ta'ala wani sabba min al'adillati kuma Allah ya kaskafa dalilai barkatai ala wujudihi ka kai wani mai waka da jabe kulli sai in aya يدل على أن الله واحد وجوده ووحدانيته لك وصفات كماله كماله الأدلة معنى نسب الأدلة ونسب الأدلة الأدلة على اختلاف أنواعها حديث بمبنتا معنى نوع دليل ولا يثيق حصرها إلا الله ba mai iya cikinke hanyoyin da nuna tabbatar da sabon Allah sai dai Allah da ya halitte su. Sun marka ba za a cikawa, ya zo ya dafa wannan a cikin tunani, ba wata abu fil hankali jimlatar ya sake a cikin hankali a dunkule, a cikin hankali, hankali ya tabbatar da sabuwar Allah. هم ركب ثم mutu ba. wato Allah ne yake sai da aka gama hankali ya gama fitira ta gama darura ta gama an gama sanin Allah kawai an turo manzanni ne liya halika man halakan bayyana to amma ikon Allah da yake Allah Allah ne bai kama mutum da wayannan dalilai da ba amma sai da dalilan ba a yin azaba sai manzanni sun idan aka faɗi mutum ya tsiji ya ci saurarawa ya ci tsaye ta dan gudawa to shi kenan ba in ya shiga hannu ya shiga da بعث na مذكرين Ka ga manzanni ma suna tunawa mutane ne amma abin da suka sani ban da ma wancan wai da aka fara buka eh min ka hore kaza kaza fa aka da alai alastu bi rabbikum qalu bala anta rabbuna banda wannan ma kaga haka cikin kanta tana nan wannan tutun ilimin yana nan a cikin ɗanɗanar dan kusawa za a yi kawai ta nan da ka ba ko ba a kusa maka ba tunani ne ba ka akwai maliki da aka rasa ta dudu ala al-mati bara ta dundu ala al-ba'i la budda laylun fajr sama'un za ta aba yadullu ala fana il-haqiq ba a ka rubuto ba mu tsakiri wani ha ya kolo ta ala wa tsakir da inna dikara fa ul mu'mini ka ga suna karwa ne tsakir amma abu da kasa ne ko ka ta ko ka gaba la to ga suna karwa wa kauluhu fa tsakir inna fa'ati kikra ka tunatar shin tunatarwa za ta yi amfani amma ka samu tajin kafalallu ka yi musu magana semua maka magana ce su ikinan yang zuwa kana ji magana ga gaskiya ga kaza in ka ce ai bai ce a kaya, ga ga shi kenan ya ga wani don da ai ba ba tambaya yake ba ai da kaza ai da kaza a ada mace ban gane ba menene kaza menene kaza ya aka ta aika ba wannan tambaya ce kana neman bayani amma aika ba ka ramuhu wa qawluhu innama anta mudakkir sai na kan shi wa qawluhu fama lahum an tadhkirati mu'ridin Hakan isa a mutu ne suna sauke kai ana tunatar da su. Sai banza da abu. Yau har ɗauka wanda suke zaune wurin ka za gani in Allah ba ka fanka ta yi banza da ita sai a yi a gama ba ka ji da ba. Ina ba ta dane ka ba abin da suke so ne ba. Wa huwa kathirun fil Qur'an wa mufassirina lima lima fil fitrati annabawa bayani da suke ga abubuwan da ke cikin fitila wal aqal min al ilmi bi jannatan da yadda aka fanci a dunkule ana filla filla kamar rubutun ibn al-qayyim ne da ne shi a dunkule ba bi duk wani na fanci ba bi daban daban sanzo irka wuce dal ikiraru bi ka duba yadda aka samu ikirari ma'ana tabbatarwa da Allah fanzur kaifa wujida al-iqrar bi ilahihi tabbatar da akwai Allah wa bi tauhidihi wa sifati kamalihi wa nu'utu kalamihi wa hikmatuhu fi khalqihi da irin hikimansa da isa a cikin halittarsa wa amrihi المقتضية إثبات رسالة رسول الله mai tabbatar da a ainihin risalancin manzoninsa a mujarata muhsini da isanihi wal musi'u bi ta'afihi da sakawa muhsini da kyakkyawansa ainihin mai munana wajen naki muda'an fil fitrati ko markuzan fi'i da ke wancan ɗin an ajiye shi an tara shi cikin tunanin mutum an kafa shi a ciki yake falau kullita ala ma a alaihi da za a baka da abin da aka halitta ka asabba lam ya harubu yana ma yi sai duka ba wani abu da zai fara da Allah ya halitta bayan sa wani fa kada ke kano suka zo ka fitar da su ويهولها ainihin yajiya ta bayyarwa amma koko amma fakarar alaihi la'akarar cewa daniya take dan in guru da wani ce la'akarar da wadaniya da za tabbatar da kadaiciwanka بباب واضح للأحمر ذو هدانيته shi ne da ta duba na rasa ce ne ake aka aka abu nan ba wawun ku babu wawun ku la'akar radio hadaniya ce wannan wawun a mai da shi cikin da zai zai ɗauko eh san ka an kira mai da wannan wawa ka dinga ba na kusa da kai ajiya nasihi ka ce na ba wannan ba dan karbi dauki awon ka ajiye masa in ya tashi na ma yana nan ko wujubu shukrati wa ta'atihi wa bi sifatihi wa hikmatihi da inahin wa can ka kawa da ni ya fi وميكدس أو شو بشكره وقاته وبصفاته هذا وعدانية دا سنجد لسفوته كما أقرت بصفاته وبوحدانيته وبصفاته وحكمته أن تنقدر في أفعاله بالثواب والعقاب لا متن يا ثبت الدعاء قيلادا جوان بيداها أقول لدي جوان بيقابا ولكنها لما فسدت وانحرفت lokacin da abu ya lalace ya karkace anil manhaji allazi khuliqta alaiha an tabi'an kenan ta karya kama an karar wa haji wa jahadat ma jahadat shi ne lokacin sai aka fara aiko manzon ya ila rabu amma ba dole yana farke da wannan da kwanzo sai fa wuce da shara ko da wannan abin da ya faru da ya